Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba biyar ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. Tomero a yau Laraba tsofaffin shugabannin Amurka za su halar a babban cocin cathedral da ke nan Washington inda za a addu'o'in karshe a shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush da ya rasu. amurka ta sake bude ofishin jakadancinta da ke mogadishu a somalia sannan kungiyar amnesty international ta zargi iran da ɓoye kisan wasu mutane sama da dubu biyar a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne za a yi bikin makoki da addu'o'i na ƙarshe kafin jana'izar tsohon shugaban amurka george hw bush gobe alhamis A yayin da ake shirin babban zaɓe a Najeriya shekara mai zuwa, al'ummar jihar Nasarawa sun fara bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da suke fata daga shugabanninsu. Muna kuma tafa da wata hira da wakilin sashen Hausa a Nijar ya yi da ministan tsaron ƙasar akan ayyukan gona a wani lokacin taron bita da aka yi a jihar Maradi. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau laraba ne tsofaffin shugabannin Amurka guda hudu tare da mai ci a yanzu za su taru domin kai ziyarar bankwana ga tsohon shugaban kasar Amurka wato George Herbert Walker Bush shugaban kasar Amurka na 41 kenan wanda ya mutu a ranar Juma'a da ta gabata yana da shekaru 94 a duniya. a ciki har da tsohon shugaba jimmy carter bill clinton barack obama inda za su haɗu da shugaba donald trump don nuna alhininsu ga mamacin tsohon shugaban a babban cocin ƙasa da ke nan birnin washington dc inda za su saurari jawabin dan marigayi shugaban wanda shine shugaban amurka na 43 har ila yau waɗanda za su yi jawabi sun hada da tsohon prime minister wato birtaniya brain wato tsohon prime minister bren marnori na ƙasar canada da tsohon sanatan amurka alan simpson tare da shararren masanin tarihi john mccann babban marubucin tarihin mamacin shugaba bush babba kenan a cikin jigajigan mahalarta jana'izar sun hada da yarima charles na kasar birtaniya sai shugaban jamus wato angela merkel da lech walesa tsohon shugaban kasar poland muna dauke da karin bayani dangane da wannan jana'iza ta yau kwamitin bincike na musamman na robert mala na shirin nemar wa tsohon mai bada shawara akan harkokin tsaro michael flynn sassauci domin kuwa akwai mutane da dama da ake binciken su waɗanda ake zargi suna da masaniya akan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar na amurka a shekarar 2016 a ranar talata ne kwamitin na mala ya gabatar da wani bayani ga kotun tarayya inda ya shawarci alkalin kotun da yanke tsohon janar ɗin watanni shida a gidan yari ko kuma a yi mashi sassauci duka bangarorin biyu na masu shigar da kara da masu kariya sun shigar da bayanansu zuwa ga alkalin kotun domin yanke hukunci ga wanda ake kara a kan laifuffukan da ya aikata bayanan sun hada da yadda wanda ake kara ya ba wa masu binciken haɗin kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ya zargi ƙasar iran da ɓoye kisan gilla da aka yi ma wasu 'yan siyasa sama da dubu biyar a cikin shekaru 30 da suka gabata kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adaman ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya da ta kafa kwamitin bincike akan kisa da ɓacewar wasu mutane a shekarar 1988 waɗanda suka haɗa da magoya bayan ƙungiyoyin adawa na iran inda har yanzu yawancin iyalai ba su san abin da ya faru da 'yan uwansu ba tun da suka bata tehran da ya ta amincewa da wannan ikirari na kisan ko wato bayyana ko kuma bayyana inda gawarwakin suke ko kuma halin da sauran mutanen suke ciki ƙungiyar ta bayyana cewa a wasu rubuce-rubuce da wasu ganawar jin ra'ayi da ta yi daga jama'a wato ta tattaro waɗannan bayanai da suka nuna cewa an aikata waɗannan kisan gilla. kasar amurka ta sake buɗe ofishin jikadancinta a babban birnin somaliya bayan ta kwashe shekaru da dama ta da rufe shi a cikin rubutaccen jawabi da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawa ta fitar ta ce an buɗe sabon ofishin ne a ranar lahadi wato bayan lura da cewa an sake samun zaman lafiya a ƙasar ta somaliya a hukumance amurka ta yadda da sabuwar gwamnatin Somalia a shekarar 2013 amma da haka amurka ta keɓe wani bangaren harkokin diflomasiyya a wani bangaren ofishin jakadancinta da ke nairobi a babban birnin ƙasar kenya tsohon sojan jakadan amurka donald yamoto ya isa birnin magadishu a watan da ya gabata a matsayin jakadan amurka na Somalia a birnin na magadishu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya, a yau ne za a yi taron makoki da addu'o'i na ƙarshe a majami'ar ƙasa da ke nan birnin Washington DC a yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen jana'izar tsohon shugaban Amurka George Herbert Walker Bush wanda ya rasu ranar Juma'a da ta gabata. Tun dai shekaran jiya Litinin aka ajiye gawar tsohon shugaban na Amurka a babban zauren majalisar dokokin kasar inda fitattun 'yan siyasa da sauran al'ummar ƙasa suka yi ta kai ziyarar bankwana. Ga rahoton da Muhammad Lalo ya haɗa mana. Tsofaffin shugabannin Amurka hudu ne ake sa ran za su halarci wurin taron addu'o'in na yau. Domin su yi bankwana da gawar tsohon shugaba George Herbert Walker Bush, wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata yana mai shekaru 94. Ana sa ran tsoffin shugabannin da suka hada da Jimmy Carter, Bill Clinton da Barack Obama da kuma shugaba mai ci Donald Trump za su saurari jawabin yabo daga tsohon shugaba George W. Bush. wanda ya kasance ɗa ga mamacin tun dai a ranar litinin aka ajiye akwatin da ke ɗauke da gawar tsohon shugaban na amurka lallabe da tutar ƙasar a wani zauren majalisar dokokin amurka domin jama'a su yi ban kwana da shi dubban mutane ne suka ziyarci ɗakin da aka ajiye mamacin wanda sashen turkiya na murya amurka isanta da wasu daga cikinsu da farko ga wannan da ya fito daga texas jihar da marigayin ya fito Scott. Uh, ya ce ni daga jihar Texas na fito, uh, kuma kamar yadda ka sani shi ma daga can ya uh, fito. Mutum ne mai kima idan mutane, kuma ya yi ayyuka masu kyau a shekarun da ya kwashe. Wani da ya fito daga birnin Chicago na jihar Illinois, waiwaye ya yi inda ya ce kafafen yada labarai ba su yi wa George H.W. Bush adalci ba a lokacin yana mulki. lallai za mu kewarsa da irin dattakunsa duk da cewa yanzu kafafen yada labarai na ta yabansa amma a lokacin da yake mulki suka shi suka rika yi ba karamin suka shi suka yi ba oh, shi ko wannan da ya fito daga jihar men da ke can arewa maso gabashin amurka tsohon soja ne da ya ritaya uh, wani abu guda da za mu yi la'akari da shi shine jarumi ne a fagen yaƙi kuma shugaba na gari na yi aiki a lokacin da yake mulki da kuma lokacin da ɗansa yake mulki saboda haka na ga ya dace na zo ne ban kwana da shi a yau shi ko wannan ya fito ne daga jihar maryland kuma a lokacin da marigayi bush yake mulki yana makaranta a nawa tunanin ina ga marigayi bush shi ne ɗan republican na ƙarshe da zan iya cewa yake da sassaucin ra'ayi republican presidents to gabanin hakan fitattun 'yan siyasa da dama sun yi tafarta kalamai na yabo a kan tsohon shugaban wanda har ila yau suka ziyarci inda aka ajiye akwatin da ke dauke da gawarsa daga cikinsu har da tsohon sanata bob dole wanda ya kasance abokin hamayya ga marigayi bush a lokacin da suke neman tikitin takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar republican ana kuma sa ran shugaba trump zai halarci wajen addu'o'in a yau inda daga bisani za a mayar da mamacin jihar ta texas domin abin binne shi To da Lamudi an gaishe ka. Yanzu kuma za mu je Najeriya. Al'ummar jihar Nasarawa sun fara tofa albarkacin bakinsu a kan irin ci gaban da suke buƙatar shugabannin da za su jagoranci ragaman mulkin jihar su kawo don su samu walwalar rayuwa. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Yayin da gangamin yakin neman zaben shekara ta 2019 ke ƙara zafafa, al'ummar jihar Nasarawa da ke hankoron samun sabuwar gwamnati a matakin jiha bayan karewar mulkin Umaru Tanko Almakura da ya shekara takwas yana taka tasa rawar. Al'ummar jihar suka ce suna buƙatar wanda zai haɗa kan jama'a ne da kawo sauye-sauye masu inganci don su samu sassaucin rayuwa. Na ziyarci filin hutu da ke cikin garin lafiya don cin irin abubuwan da jama'ar jihar ke fatar cin moriya daga gwamna mai zuwa. Sunana Ahmad Kambarin Kano Wanzami. Dukkan manan da kun mu nan akwai mai mata da yara uku da yara hudu kamar ni yanzu akwai mutum takwas a karkashina kuma a cikin mu takwas na mu biyar za mu yi zabe saboda haka ya taimake mu idan mun zo ya tuna da wanzaman da suna filin hutun nan a musulun ba ko a wanne gefe ne za a bi mu Allah zai ba mu abin da za mu ci ne dan arago na ngwa arago a kyokyotawa da ayyuka budu talakoki su samu ko ya samu zai ci samu da sha ba da tashi yayi rikici ba a nawa fata din kenan shi ko dan takarar gwamna a karkashin jami'ar APC wanda ya kaddamar da yakin neman zaɓe zaɓensa injiniya Abdullahi Sule ya ce batun samar wa jihar Nasarawa masana'antu da ayyukan yi wa matasa da haɓaka kuɗaɗen shiga wa jihar na daga cikin manyan batutuwan da zai fuskanta. Ƙasar nan namu ba mu da masana'antu, ba mu da kamfanoni, ba mu da wurin ɗaukan ma'aikata. ni kuma abin da aka sanna a kai kenan ɗaya daga cikin ma'aikatu da nake kula da su shine sabana shiga kamfani a numan a jihar adamawa ina da ma'aikata wajen dubu shida a wajen kaga muna da makarantu muna da asibitoci muna da wuraren tsaro muna da wuraren kwana na ma'aikatunmu muna da kula da ma'aikatu kaga duka irin wayannan abubuwa su ne to shine abubuwan da zan ce za mu iya yi shekarun baya da suka wuce jihar nasarawa ta fada matsalolin tsaro nasarawa akwai matakan da za ka dauka domin tabbatar da cewa an samu dawwammamen zaman lafiya a gare da kika ce dawwammame dan kyan san yawancin lokatai sai a yi abu rufa-rufa a samu a ce an warware rikicin shikenan kowa ya je kwanta an jima kaɗan sai ki ji wani abu ya sake tashi sai ya sake tashi tasowa to saboda haka mu duk kokarin da za mu yi mu samu tukuna duk zaman lafiyar da za a samu ya zama dawwamammiyan eh, zaman lafiya ba za ka yi wannan ba sai ka fahimci me yake kawo wannan rashin zaman lafiyan tsakanin mutane rashin fahimtar juna tukuna sannan wasu su ɗauka su sun fi wasu irin wannan reni da yake tsakanin wannan kabila da wannan kabila da sauransu duk su ne suke kawo rashin zaman lafiya gaskiya saboda Allah to amma idan mutane suka fahimci tun da farko Allah da ya halicce mu ya haɗa mu wuri ɗaya shi Allah ya san dalilin da ya haɗa mu wuri ɗaya ba wai don ƙara sojoji da 'yan sanda to shine rufa-rufan da nake nufi to shi yasa dole mu koma tukuna foundation kan haka kwamandan tsaro na farin kaya wato civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari ya ce sun shirya murya tsaf don tabbatar da tsaro kafin zaɓe lokacin zaɓe da ma bayan zaɓen. To alhamdulillah muna nan muna ta shirye-shirye. Gobe mai Allah ya da muna da taro a ofishin kwamishinan 'yan sanda na jihar Nasarawa. Mu dukkan hukumomin tsaro har tare da shi chairman na zaɓen gaba daya. Kuma mu a nan civil defense mun shirya security summit muna son mu haɗu gaba ɗaya mu gaya za mu yi mu wannan zaɓen mai ake cewa hannu da yawa maganin kazamar miya mu gaya za a magance wannan kuma ga yaran mu kullum suna nan kan training Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya madalla a gaida Zainab Babaji. Ministan tsaron jamhuriyar Nijar, Malam Kallamu Tari, ya ce an samu ci gaba a fannin aikin gona a shekarar nan a jihar Maradi. Ya shaida hakan ne a wani taron bitar ayyukan gona da ya kunshi malaman gona da na dabbobi da ministan ya jagoranta a jihar. Wakilin sashen Hausa, Sha'aibu Mani, shine ya yi hirar da shi. Jama'a suna godiya ga irin alherin da Allah ya kawo cikin damana ta bana. sai mu ce alhamdulillah lalle ba a rasa gibi na garuruwa wa'anda ba su samu ba amma a jimilla abinda mun ka samu ya ishe mu a cikin ƙasan maraɗi har mu saida shi ko ta fannin cimaka ta jama'a ko kuma ta fannin cimaka ta bisashe haka ne ma ta fannin ruwa an samu ruwa daidai wadaida kuma taɓuka sun cika kuma mun samu ruwa na ƙasa kenan muna iya mu gina mu yi aikin noman rani na wannan noman rani saboda ko damana ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba abinda muke so da 'yan mu su koyi irin wannan noman suna iya ƙara ƙoshi ga jama'ar ƙasa musamman ma ga yara idan suna samun irin wannan abinci da noman rani ke, ke badawa an yi 'yan koke-koke bisa ga wa'ansu matsaloli da suka afku a nan cikin ƙasar maraɗi shine matsalar iri wanda duk ya ƙara sai mana iri wanda ba nagartacce ba wanda ba tabbataccen iri ba mun ɗauki ya ci amanan mu ya yaudare mu kuma za mu iya ɗaukan matakai waɗanda san ka dace saboda ladabtar da shi mun ba da umarni ga mushannin gona da saraki mun ce irin da duk ba a tabbatar da shi ba ka a ba da shi ga jama'a iri wanda ba na kirki ba in ya ba talaka ya kuka da kanshi bakin jan hankali ya kare bisa ga ma'aikacin gwamnati tunda shi an horar da shi saboda irin wannan aikin kuma aiki ne wanda ya rataye bisa kan shi akwai matsaloli wanda ka samu nan a nan shiratawa bisa ga dindari wannan wani gwamnati ne. mutane sun saida shi wanda an ka ba shi dan su noma su ci da iyalansu sun saida mu wasu masu hannu da shuni su kuma sun maida gandarin wannan wurin jin daɗi mun ka ce za mu amshe duka gandarin da an ka saida za mu maida shi ga talakawa da ke iya aiki don su buɗa abincin cinsu. Wa'annan suna cikin matsaloli wanda muka gani a cikin jihar maraɗi, wanda mun kai magana a kansu. dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon a nan yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Yau ko mu namu na yau mazaunin ƙasar Amurka ne da ke nan babban birnin Washington DC. Bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. Salamu alaikum. Sunana Mahmud Usman daga jihar Adamawa, Najeriya. na zo amurka yau shekara ashirin da biyu da suka wuce ina yanzu aiki a tun da na zo kuma ina aiki tare da jakadar najeriya a nan washington dc wato embassy of nigeria a washington dc ni dai wato na yi makaranta a primary school ina a kaduna da na gama primary school na yi secondary school a yola da na gama secondary school a yalwa government secondary school sai na je kaduna polytechnic a kaduna bayan da na gama sai na samu scholarship zuwa kasar rasha na tafi garin st petersburg na yi karatu har zuwa 1991 da na gama sai na tafi ingila na fara aiki a can da na dawo nigeria sai aka ba wa wakilin adamawa da kadan eh, nigeria amurka sai muka taho da shi na fara aiki da shi a nan birnin washington to tun daga nan kuma har yanzu ina aiki a nan washington a embassy nigeria ina tare da matana da yaranmu guda hudu da aka haife su dukansu a nan ka taba samun eh, niyya cewa kai zaka zo zaka zo zaka zo aiki amurka wallahi ban taba sani ba don tun da na tashi zaman yola allah dai kawai ya sa da na yi applying scholarship na tafi rasha to daga nan na gane kasashen waje allah ya sa na yi tafiye-tafiye sosai amma ban taɓa tunanin cewa ma zan zo amurka ba amma idan ban taɓa zuwa amurka ba kafin mu taho nan iyaka na rasha da ingila da kuma kasashen europe da muka dawo aka bashi jakada sai ya dauke ni muka zo nan to ya kaga rayuwa ya kaga rayuwa a rasha to rasha babbar kasa ce abinda mutum zai fara tunani shine sanyi hmm. ah, a lokacin da muka je tana suna cikin rayuwar kwamunisanci amma daga baya suka koma kasuwanci daga baya gaskiya eh, yana da ɗan wahala zama a can da ba sa turanci sai da muka koyi yaren kafin muka fara karatu so akwai ɗan wahala daga farko kam amma gaskiya na ji daɗin zama a can da na yi abokai na mutane Eh, na yi abokai sosai alhamdulillah akwai mutane hausawa can mutanen mu niger kamaru chadi ghana ai ba wani kasan da lokacin da muka je da yake ana ba da scholarship ne eh, rashin ke bawa scholarship daga kasashen duniya gaba daya take ba to eh, daga yan niger da yan ba wanda ba kasar da babu da larabawa da duk wani kasa da ka tuna kake tunani suna yaran suna karatu a rasha kuma na abokantaka sosai da yara daga kasashe daban-daban tunda duk mun zo daga kasashe daban-daban duk kuma muka koyi rashin ci kafin muka fara karatu a can. Ya kaga yanayin bada karatu a rasha? To, eh, yana da yana da wahalinsa na farko kenan amma eh, da yake su mutane ne masu himma sosai za ka ga cewa ɗalibai lokacin da ke makaranta a ajinmu eh, a cikin mu talatin ashirin kusan ashirin duk yara mata ne kuma injiniyarin muka karanta su suna da himma sosai duk da wahalhalun da muka fara samu za ka ga cewa ƙasan zai nuna maka cewa idan dai kana da himma to za ka iya samun abin nan eh, bukatan abin da ya kawo ka. To wani kira ga rika ga matasa wanda suke bukata su masu je rasha su koyi karatu ko ko mu na kasashen Afirka wajen tura ɗaliban su su je can su koyi karatu. Eh to eh, shawara ta shine yara wato eh, eh, na farko dai su san cewa abin da ya kawo su shine makaranta don problem ɗin eh, yawancin abin da ake samu yara za su shagalce su shiga wasu harkoki idan da za su samu a musu gargaɗi kafin a tura su su san cewa ga abin da ya kai su su je su yi karatu din kuma alabashi su dawo gida su zo su yi abin da suka karanta a can ɗin zo su taimaka Ah, zai taimaka sosai eh, yawanci wato abin da yake faruwa shine idan suka tafi yara suka bar gida da wuri haka suka samu yancin kansu sai su shiga kwayoyi ah, da kuma irin abubuwa dai hakan nan za su su samu criminal groups za su iya jan su shiga abubuwa da bai kamata ba so za ka ga cewa idan dai mutum ya samu eh, sanin cewa ga abin da ya kawo shi insha Allah za ka ga komai ya tafi daidai kash mahmud usman lokaci ya daga mana hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani masu sauraro a tarbi mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu mahmud usman ɗan ƙasar najeriya wanda ke zaune a nan babban birnin washington dc da ke nan amurka ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Baffa Haruna Bajoga garko kungiyar muryar talakawa inda ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa ku gaya wa gwamnatin Najeriya cewa haƙƙin tsaron rayuka da dukiya da lafiyar al'ummar ƙasa yara ta yi ne akan gwamnati don haka ya wajaba gwamnatin Najeriya ta samar da tsaro mai inganci a cikin ƙasa. Sai sako daga Bashar Kansila sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi da Sani Umar Nalili Inda suke cewa, Assalam sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya matakin da 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar suka ɗauka na kafa wata sabuwar doka da za ta baiwa 'yan gudun hijirar ƙasar kariya. Tabbas hakan ya yi daidai duba da yadda ake musguna wa 'yan gudun hijira tare da cin zarafinsu. sai wasikar mu da ta fito daga salihu isa fana da hassan master of ingredient fana da ibrahim taylor duk a ƙaramar hukumar kamba jihar kebbi najeriya inda suka ce assalamu alaikum boa hausa allah ya sa tura jiragen masu saukar angulu da rundunar 'yan sanda suka ce an yi a maɓoyar ɓarayin shanu a jihar zamfara ya yi daidai da fatan allah ya sa yin hakan ya sa shi ne kawo ƙarshen gano bakin zaren waɗannan hare-hare da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa a jihar ta zamfara baki ɗaya. sai saƙonmu daga ali abdullahi doron baga inda ya ce a tawa fahimtar ba wata damuwa don likita ya bar ƙasarsa ta haihuwa ya tafi ƙasashen turai don yin aiki tunda yanzu haka akwai likitocin ƙasashen turai da dama waɗanda suke aiki a ƙasashen Najeriya da Nijar. Sai saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Shehu Adamu Rijjau, Inda ya ce, haƙiƙa muna goyon bayan matakin da hukumar zaben Najeriya ta ce za ta ɗauka na sa ido a kan kuɗaɗen da 'yan takara za su kashe yayin yakin neman zaɓe domin alama sun nuna cewa za a yi wasa da kuɗi sosai a wannan zaben saboda haka dole sai an bi diddigi kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. a yau laraba ne tsofaffin shugabannin amurka guda hudu tare da mai ci a yanzu za su taru domin kai ziyarar bankwana ga tsohon shugaban kasar amurka george herbert walker bush shugaban kasar kenan na 41 wanda ya mutu a ranar juma'a da ta gabata yana da shekaru 94 a duniya. kamar da labarai ke nunawa a kafafen talabijin yanzu haka ana nan an ɗauko gawan shi an fito da ita daga zauren majalisar wato dokokin ƙasar ta amurka a ciki hadda tsohon shugaba jimmy carter bill clinton barack obama inda za su haɗu da shugaba trump da nuna alhininsu ga mamacin a babban cocin ƙasa da ke nan birnin washington dc inda za su saurari jawabin ɗan marigayi shugaban wanda shine shugaban amurka na 43 kasar amurka ta sake buɗe ofishin jakadancinta a babban birnin somaliya bayan da ta kwashe shekaru da dama da rufe shi a cikin rubutaccen jawabi da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nowat ta fitar ta ce an buɗe sabon ofishin ne a ranar lahadi a hukumance amurka ta yarda da sabuwar gwamnatin somalia a shekarar 2013 amma duk da haka amurka ta keɓe wani bangaren harkokin diflomasiyya a wani bangaren ofishin jakadancinta da ke nairobi a ƙasar kenya tsohon jakadan amurka donald yamamoto ya isa birnin mogadishu a watan da ya gabata a matsayin jakadan amurka na somalia kwamitin bincike na musamman na robert mala na shirin neman wa tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro michael flynn sassauci domin kuwa akwai mutane da dama da ake bincikensu da ake zargin suna da masaniya akan wannan katsalanda da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 a ran talata ne kwamitin na mala ya gabatar da wani bayani ga kotun tarayya yana shawartar alkalin kotun da yankewa tsohon janar din watanni shida a gidan yari ko kuma a yi mishi ahuwa. To masu sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.